A saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanmu da warhaka. Sannunku da sake kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta duniyar tattafan Hausa TV. Tashar da ke kawo muku ƙayatattun littattafai masu faɗakarwa gami da nishaɗantar da ku. A yau muna ɗauke ne da ci gaban littafinmu mai suna Bakon Yanayi wanda Hadiza Di Auta ta wallafa. Ku kasance tare da ni Ummu Fadila da zan jagoranci karanto muku shi. ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A sauraro lafiya. Baƙon yanayi. Aiko matan gidan yara da manya kaf suka fito gidan a guje. Munawa tana ɗakin hajiya Hindu kwance tana kukan takaicin abin da aka yi wa Munara. Duk da aranta ta ji daɗin bayyanar ganin Haidar a matsayin aliyinta, a gefe ɗaya kuma cike take da murnar lefen da ta je. da take ta ji ana ta zuzutawa dan daga nan ɗakin tana jiyo tashin muryoyinsu suna ta shewa ta yi zurfi sosai da tunani abin da ya faru ta yi ta tunani akan abin da ya faru yanzu da abin da ya yi ta faruwa a baya duk basu gane ba zuciyarta cike da farin ciki ta kira momi suna magana duk da kunyar da take ji amma bai hana ta bayyana wa momi cewa aliyunta shine haidar ɗin munara ba tare da fayyace mata komai mami ta ji daɗi sosai kuwa ta yi wa Allah godiya kuma sai dai a ranta ta san ko yanzu akwai sauran rana a kaba saboda ba ƙaramin rikici ne Aliyin ya haddasa ba a tsakanin tsakaninsu Munawa tana cikin kwantarwa da mami hankali ne akan ba abin da zai faru kawai ta ji sautin muryoyi kala-kala sai kowa suke tare da faɗin wuta wuta jama'a a yau agaji ako a zabura ta fito ko da ta zo kofar babban falon da niyyar fita harshen wutar ya bugo ta dole ta dawo baya ba shiri a firgice gashi hanyar ce kaɗai ake bi a fita tai kicin da gudu cikin tsananin tashin hankali ta buɗe window cikin zafin nama ta dira ta baya mutane sun taru sosai matan gidan da makota tare da masu wucewa da abin hawa duk sun cika kofar gidan ana ta kallon harshen wutar da ya tsini ana jimami kowa ya zuba wa sarautar Allah ido hajiya hindu da sauran yaran gidan sai kuka suke yi suna faɗin wayo Allah munara tana ciki a taimaka a fiddo ta kar ta kone. ɗaya daga cikin matan alhaji baba ta fara bayanin cewa munawwa ta fita tare muka fito da ita daga gidan zulaiha tana kuka ta ce wallahi ba munawwara ba ce munara ce dan ita ke yawan saka ƙananan kaya ni na kira ta ta zo ta ga lefe ai ta munawwara jar doguwar riga ce a jikinta kuma tana ɗakin hajiya mama tunda ta dawo aiko gaba ɗaya wurin ya ruɗe da salati sai ga alhaji baba a guje da mota saboda kiran da aka yi masa ya dawo wuta a gidan shi yana ajiye motar ya fara dubawa ya fara duba kowa na gidan bai ga munawwara ba a cikin faduwar gaba ya ce ina munawwara duk suka haɗa baki wajen faɗin mu ma ita muke nema alhaji ɗaya daga cikin yaran gidan da bai wuce shekara biyar ba ya ce wallahi tana ciki ta kone. a alhaji baba ya yi cikin alhaji baba ya kukan kura zai faɗa gidan mutane suka rirrike shi hawaye suna gangaro masa cikin kuka ya ce ku bar ni in je in fito da 'yar amana ta ban san da wani ido zan kalli iyayenta da mijin da za ta aura ba kafin ya ƙara ƙarshe zancen sai ga ta a guje cikin firgici ko ɗan kwali babu ba shirya alhaji baba ya kubce da karrukon da aka yi masa ya je ya rungume ta tare da fitowa da ita daga gidan a ran shi yana ta hamdala saboda ganin ba abin da ya same ta fitowar su yayi daidai da zuwan motar yan kwana-kwana kafin ka ce mai sun fara aikin su amma duk kokarin su kasancewar wutar ta dan dau lokaci tana ce. daki ɗaya ne a gidan bata laso ba bayan an kashe wutar ne hankalin kowa ya dan kwanta wasu ma har sun fara watsewa bayan sun yi wa alhajin Allah ya tsare gaba kasancewar Yusuf yana tare da su basaraki har lokacin suna tattaunawa yadda za a yi tsare-tsaren biki sai ga kira daga wani abokin shi yana sanar da shi abin da yake faruwa a gidansu hankali tashe sanar da su basaraki abin da ya faɗa masa dukkansu hankalinsu ya tashi sosai musamman basaraki da gudu ya faɗa mota ya ta kamar zai tashi sama saboda tunanin kowane hali take cike matar shi sannan kuma yana tsoron kar wani abu ya samu amaryar shi cikin minti biyar kacal suka so gidan inda har lokacin mutanen gidan suna tsaitsaye cirko-cirko sun kasa shiga alhaji ne kawai da sauran makota da samarin da suka yi saura suka shiga ana dudduba inda wutar ta ce tun daga nesa ya hango munawwa daga ita sai doguwar rigar da ke cikinta ba takalmi ba dan kwali ba shiri ya ce ya salam wani bala'in kishin ta ya ziyarce shi da sauri ya fito motar ya nufo ta kamar yadda ke ta ita bata ma san zuwan su ba saboda labarin da Zulaiha take faɗa mata wanda ya saka ta kukan zuciya da na fili ta durƙushe Zulaiha take faɗa mata wanda ya saka ta kukan zuciya da na fili ta durƙushe a wurin tana ta kuka matan gidan suna ta bata haƙuri amma ina hawayenta sun kasa tsayawa Zulaiha sai lallashin ta take akan ta yi haƙuri haka Allah ya kaddaro daman can lefan barabanta bane ita kan ba wanne ne damuwar ta ba damuwar ta ɗaya zulaiha da ta faɗa mata munara ta zo gidan da ta tambaye ta waye faɗa mata an kawo lefan ta ce ita ce ta kira ta domin ta zo su haɗu su taya juna murna dan ita bata san dawan garin ba shi yasa ta zaci abin duk ɗaya ne bata san ta jangulo masifa da hannunta ba dan gashi yayi sanadin kona gidansu munara tana durkushe tana kukan zulaiha ta duko ta ce ga angon ki nan zuwa ashe shi ma ya je ba shi bai ta tashi tsaye aiko ta hango shi ya nufo su Ba basarake kam ganin idanuwan matan matan gidan duka yana akan shi yasa ya wayance tare da gairar da su kamar daman can wurin su je. sannan ya tambayi alhajin akan aka ce yana ciki yusuf ya karaso wurin su a ruɗe yana tambayar me yayin mafarin wutar hajiya hinda ta ce wallahi ba wanda ya san mafarinta muna tsaka da kallo sai kawai muka fara jin warin fetur sai tashin wuta bal ba shiri muka fita dukanmu ai ko sai ga yaron ɗazu ya ce wallahi anti yan biyu ce ta zuba kananzir ina kallanta ta kunna ashana kasancewar duk yaran gidan haka suke cewa munawwa ai ko ba shiri munawwa ta buga kirji ta ce ni kai ni ka gani mujahid ya daga kai ya ce ke ce fa har kika saka dogon wando ai na gane ki a take wurin suka fara faɗin wallahi munara ce ita ce ta sako wani jan wando da wata gown munawwa da basara ke kai har ma da nuruddin da yusuf duka sai da kirjinsu ya buga aiko ɗaya daga cikin matan alhajin ta ce tabbas wallahi na ga shigowarta da galar a hannunta amma ban zaci abin da ta zo yi kenan ba hadiya hinda da ta san komi amma hadiya hinda da ta san komi ta ce amma wannan yarinya ubangiji Allah ya shirye ta ya ganar da ita gaskiya amma wallahi dole ne a ɗauki mataki idan ba haka ba Allah kaɗai ya san abin da za ta yi a gaba sai alhaji baba ya fito saboda kiran da Yusuf ya yi masa akan ya zo ga basaraki yana zuwa ya ba su hannu suka gaisa bayan sun yi masa jaje ne Alhaji ya ce su shigo su gani suna shiga falon suka yi turus saboda tsibirin lefen da suka yi gashi a narke gaba ɗaya komai ya kone sai toka sai abin da yake karfe da yayi baki kiran basaraki yin murmushin takaici a ran shi ya ce wannan yarinya sai na koya mata hankali bayan sun fito ne basaraki ya ce da alhaji baba akwai gida da ya siya a garin ya zo su je yanzu a kai su su ga gidan saboda wannan dole sai an gyara shi kafin su shiga ciki alhaji ya nuna masa ba komai yanzu ma za a iya gyara inda za su kwanta kafin safe shi ko ya kafe akan dan Allah ya amince kawai ba wani abu alhajin ya amince ba dan ya so ba saboda nauyin sirinkantaka da ke tsakanin su amma ya ji daɗin wannan albishir ɗin ya yi farin ciki sosai yana ta yi masa godiya ba sarake ya ce ai babu komai alhaji ya wa matan shi bayanin abin da alkhairin da ya faru cike da farin ciki aka fara kwasar su zuwa gidan tare da jagorancin yusuf da nuruddin aka kwashi wasu aka tafi aka bar basarake da munawwa da zulaiha da sauran matasan yan mata yana ganin ba idan baba sai ji munawwa ta ya ja mata kunne da ƙarfi tare da jawo dogon gashin da ke kanta da ƙarfi. ba shiri ta ce wash dan Allah ka yi haƙuri wallahi ba zan saki ba cikin fushi ya ce ashe kin san laifin ki ma ya ƙare maganar tare da karar jawo gashin nata da karfi da magiya da lallami da ban hakurin da Zulaiha suke badawa ya sake ta amma ya ya bige da jifarta da harara dan ji yake kamar ya cire rigar jikin shi ya bata ta rufe nata jikin to amma ganin gidan kai ne yasa ya maze amma fa zuciyar shi bata daina zugi ba saboda ganin gani yake Allah kaɗai ya san iya wanda ya ganta a haka suna nan tsaye sai ga Nuruddin ya dawo ya kwashi sauran matasan 'yan matan da su munawwara basarake ya zauna a gaba suna tafa yana ta saka abubuwa da yawa a ran shi har suka kai wannan katafaren gidan da aka taskala da aka taskala munara ko da suka je suka tarar da alhaji baba yana magana da yusuf ran shi a bace wanda ga dukkan alama yusuf ya gaya masa cewa munara ce ta yi sanadin wutar bayan sun fito ne basarake ya kira waya a wani kamfani ai ko minti goma a tsakani sai ga sun bayyana da manya-manyan motocinsu tare da ma'aikatan su dauki da haɗaɗɗen furnitures da kujeru da silabulaye da komai dai na bangaren ƙawata gida kafin ka ce mai lungu da saƙo na falonan da ke gidan tare da ɗakunan su duk sun yi shar komai ya sai karfe tara na dare sannan suka kare duk ko da su ga aikin saboda yadda gidan ya kasance ƙatoto domin wani katafaren falo ne ƙofa shida ce a cikinsa kowa da yake cikin gidan cike yake da murna da farin cikin wannan ci gaba da suka samu wanda suka ce ƙarar da aka yi wannan gobara don ta zame musu alkhairi wanda ko da a mafarki ba su taɓa tunanin za su mallaki irin wannan gida a ɗan ƙaramin lokaci ba sai addu'a da fatan alheri suke yi wa basaraki don ita kanta munawwara ba ƙaramin daɗi ta ji ba don wannan ya tabbatar mata da lallai ba ƙaramin so aliyin ta yake yi mata ba sannan wannan rashin hankali da munara ta yi masa sannan wannan rashin hankali da munara ta yi ya sa ta ji ko kaɗan ba za ta iya sadaukar da son basaraki a gare ta ba ta ci alwashin sai dai su yi fito na fito da ita in dai akan aliyinta ne tunda har ta nuna ita kanta kawai ta sani cikin daren basira ke da nunardin da yusuf suka je suka lodo uwar siyayya trade mate ɗin suturar da za su nema da safe kasancewar su ba mai kayan sakawa duk wuta ta lashe su wasu sun fara konewa wasu ma sun kone gaba daya sannan bangaren abinci ma duk sun su siyo watan abin karin safe da na girkawa buhu buhu kwali kwali don har ta ruwa da lemuka duk sai da aka cika fridge fridge din gidan tsantsan da lemuka kala-kala Alhaji Baba bayan komai ya nutsa ne ce da ke gobe idan Allah ya kai mu ya zo akwai maganar da za su yi kasancewar lokacin goman dare ta yi gashi kowa ya gaji neman inda za su kwanta suke yi ya zo zai tafi ne ya ce da yusuf a nemo masa amaryar shi su yi sallama aiko cikin minti biyu ya rakota har bakin motarsu. su sai sinna sinna take yi saboda rashin sabo da sabuwar fuskar shi da yanzu ta zame mata tamkar bakuwa cikin nauyin baki ta ce mun gode sosai da waɗannan abubuwan alkhairi da kai mana Allah ya saka da alkhairi ya biya ka da gidan aljanna ko a aljannan ma mafificiya mai ƙololuwar lada Basarake ya bita da kallo mai cike da tsantsar ƙauna zuciyar shi cike da farin cikin addu'ar da ta yi masa ran shi fes ya ce da ita duk wannan addu'ar ni kaɗai ta rufe fuskar ta cikin jin kunya ta ce ka cancanci fiye da haka ma yana yar dariya sannan ya haɗe fuska ya ce sai dai kin manta baki yi wata ɗaya addu'ar ba cikin wasu wasi ta ce wacce kuma ya bata fuska sannan ya ce kina nufin baki san wata addu'ar da zaki yi min bayan wannan cikin murmushi ta ce ni dai iya sani na wannan ita ce ƙarshen addu'a cikin zafin nama ya riko hannunta ya matse gam da nashi ba shiri ta ce da zafi fa ya ce ai da mun so nake ki ji zafin domin ki ji yanda na ji nima da baki yi min wannan addu'ar ba ta Allah ya mallaka min ke a matsayin matata ba don haka sai kin faɗa ko in yi miki wata muguntar duk da laushin hannun shi da ke ratsa ta ƙarfin ƙwanjin shi ya sa ta ji zafin riƙon har cikin zuciyarta dolanta ta ce Allah ya baka mace ta gari yana yar dariya ya ce ai na samu ki ce kawai Allah ya baka ne cikin jin nayin faɗar maganar ta ce Allah ya baka munawwara ai kuwa maganar ta shige shi har cikin kwakwalwar shi saboda jin daɗi jikin shi ya mutu muris yana yi mata wani kallo mai cike da tsantsar santa da ƙaunarta ganin yanayin kallon da yake mata da sauri ta kwata hannunta ta nufi cikin gida zuciyarta cike da ƙaunar shi wadda zuwa yanzu ta ƙara ninkuwa saboda bajintar da ya nuna wa soyayyarta Aiko cike da farin ciki ya baro gidan suka nufi hotel ɗin da suke kwana shi da Nuruddin. Sun daɗe suna tattauna matsalar Munara tare da neman hanyoyin da za su latabtar da ita sannan suka yi bacci. Karfe goma daidai suka nufi sabon gidan Alhaji Baba sun ci manyan kaya kowanne sai baza babban riga yake yi. Ga wani sirataccen amshi da ke tashi a jikinsu har ƙasa suka kai wajen gayar da Alhaji Baba a cikin ladabi da kunyar surkantaka. Alhaji Baba ya amsa shi ma cike da jin nauyin su ga wani girma da yake ganin su da shi saboda a duk lokacin da ya tuna wannan gida nashi ne halak malak sai ya ji wani tsananin daɗi ya mamaye shi musamman da ya ga iyalan shi kowa a cikin walwala duk suna ta murna sai ya ji farin ciki ya ziyarci zuciyar shi saboda daman shi farin cikin iyalin shi shine nashi bayan sun ƙara gaisawa ne Alhaji Baba ya ƙara yi masa godiya cike da jin daɗin alkarin da ya yi musu sannan ya gangaro akan abin da ya sa ya kira shi ya ce kasancewar abin da ya faru ina mai baka haƙuri akan laifanka da ya ƙone haka ma ina so in sanar da kai na rage tsawon kwanakin aurenku na dawo da shi kwana uku rak masu zuwa a madadin kwana goma da suka rage abin nufi a nan na rage satin da aka saka yanzu ka je ka shiryo nan da kwana uku ranar juma'a zan ɗaura aurenka da munawwara asabar zan sa a kai maka matarka har gidanka da fatan hakan yayi maka Nuruddin yayi nazarin cewa Nuruddin yayi hanzarin cewa mun gode sosai Alhaji Allah ya saka da alkhairi kuma ya ja da nisan kwana amma da mun so a ce mun ɗan yi yan bukukuwa kafin lokacin sai gashi lokaci ya ƙure ba za mu samu damar yin shagali sosai ba da za a bar shi kawai sai a sati mai zuwa din da yafi basarake ya maka masa wata katuwar harara nuruddin ya Nuruddin kam ya kume dariyar shi shi ma Alhaji Baban yana dan murmushin su na manya yace to kai Nuruddin ka kiyaye angon don wannan harara sai rage ka sha naushi gaba ɗaya suka saka dariya daga ƙarshe sai aka ajiye magana akan ranar Asabar mai zuwa za a yi komai a kai masa amaryar shi basaraki yayi ta godiya cike da jin tsananin daɗi da farin cikin ganin burin shi zai cika na auren macen da yake so fiye da komai na duniya da ya mallaka sannan alhaji baba ya je da kanshi ya shiga cikin gidan da nufin ya kira mu da zulaiha akan su zo su tsara yadda bikin zai kasance wanda ya rage saura kwana uku rak a sha biki akai amarya ɗakinta cike da ɗoki alhajin yana fita basaraki ya duka ya kai goshin shi ƙasa ya yi sujjada sannan ya ɗago ya ce alhamdulillah Allah na gode maka ya kalli Nuruddin yana yar dariya ya ce to su o'o buri bai cika ba da ka so ka yi min taleko ta koma to ai dai Allah ya sa shi uban amaryar ya san abin da yake yi sai ka je can da yawarka Nuruddin yana dariya ya ce ka taimako shagali fa za mu yi ai kai ma ba za ka so a ce an yi auren kalami ba wani event ba basarake ya ƙara ɓata fuska ya ce kai wannan ya dama ni a guri na ni buri na ɗaya a bani amarya ta alaji ku can ku karata ku can ku karata da event ɗinku dan ni ko ɗaya ma ba za mu samu halarta ba ni da amaryata Radin yana dariya ya ce wannan zumu ɗin fa ya so yayi yawa ka bari mu mu yi mu mu dan ba mu san ma me daɗin auren ba Basarake bakin shi yana rawa akan ya maida masa martani sai ga sallamar Zulaiha Munawa tana bayanta dole yi gum yana karewa amarya shi kallo da ta ci kwalliya da wani farin hijabi mai kama da riga tare da dan gelen shi dake makala a gefen shi zagayayyar fuskar ta fito wasai a ciki sai kamshi take tashi a jikinta bayan sun gaisa Nuruddin ya fahimci kallon da ya ga Basrake yana yi wa Munawwa shi yasa ya ce da Zulaiha da fito su je waje su tsara yadda bikin zai kasance bayan fitar su ne Basrake ya je kusa da ita ya zauna cikin wata siririyar murya ya ce shikenan ni na zama dan gata yanayin yadda ya yi maganan ne ya sa jikin ta tashi ba shi ta dan ja baya kaɗan ganin haka ya dan ya ɗago tare da jifarta da wani tsadaddan kallo ya ce oke menene kika sani cikin sayayyar murya ta ce kamar me fa ya haɗe fuska sannan ya ce kamar aure na da za a ɗaura da ke ranar juma'a nan da kwana biyu masu zuwa ba shiri ta kai kallon ta gare shi bakinta yana rawa ta ce wani sati dai yana yar dariya yace ce a gidana ba saboda ki je a ƙara haɗo a ƙara haɗo min ki ba so a ce min wani lokaci ya ƙure ba a samu damar yin min wani abu ba gyaran kai gyaran jiki kunshi ƙafa da hannu don na fi son ki shirya tsatstsaf ba shiri ta maka ba shiri ya maka mata harara tare da janyo hannunta ya rintse da nashi bana son ita fa ki saki jiki ki yi abin da ya dace yanzu Abuja za mu wuce saboda mu sanar da su abin da ake ciki don haka don Allah ki ji tsoron Allah bana so kowa ya ringa ganar min ki ganin da gaske kunyar shi take ji yasa ya saka hannu ya zagayo ta baya ya juyo da ita yace da ita akwai tafiya tace da shi akwai tafiya a gaban ku gara ka je ku shirya kada dare ya yi muku a hanya ba damuwa ko baki kore ni ba yanzu da man zan wuce ga kuɗi nan ki je ki abin da nace kafin zuwa an jima kaɗan zan dawo ne zan kawo miki lefe yana ƙare maganar ya ajiye mata rafar dubu guda hudu da sauri ta juyo cikin sanyin murya ta ce dan Allah ka daina wahalar da kanka a kaina haka Allah ya so kayan da ka siyo mana jiya ma sun wadatar ya kalle ta cikin yar dariya sannan ya ce ni dai ban ga wahala ba kuma ba shawarar ki nake nema ba mu ga wayarki. ki ta yi shiru tana tunanin abin da za ta faɗa saboda wayar ta ci wuta ita ma sai a lokacin ya tuna ya ce au na tuna duba nake yi bari in je yanzu in dawo ya miƙe tsaye tare da gyara zaman babbar riga shi ganin yadda duk ta damu Ya sa ya riƙo hannunta ya ce ni fa bana son ganin damuwa akan fuskar ki me aka yi kuma yanzu nan nawa ya cike da fuskar ta ce ka ban zancen wani laifi don Allah kana da sauran abubuwa a gaban ka ka ji da su don Allah ka daina zancen laifin nan ta kare maganar a cikin kuka Ba shirin ya rike ta ya ce to kada ki damu ki ɗauka komai kika ga nayi daidai ne kuma ba wahala ba ce hakan shi ya dacewa shi yasa na yi ke dai kawai ki bin da addu'ar ki mai faranta mini zuciya haka suka rabu zuciyoyin suke da tausayin juna da kaunar juna awa ɗaya da fitar su sai ga sun dawo da laifin niki-niki don har sai da aka biyo su da wasu saboda motar su bata ɗauka ko gidan bai shiga ba yasa aka yi ta kayan ana shiga da su ya baiwa Yusuf kwalin dan ƙarerriyar waya ya ce ya bata sannan ya karbi account din shi ya masa transfer ta miliyan uku ya ce ya baiwa Alhaji Baba ya yi wa Manawu kayan ɗaki kuma ya yi hidimar biki kuma ya yi hidimar biki sannan ya yi sallama da Yusuf bayan shi ma ya bashi dubu ɗari ya ajiye hannun shi ya ajiye a hannun shi ko akwai wani abin da za a buƙata sannan suka kama hanyar zuwa Abuja saboda shi Alhajin baya gida a lokacin